alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu barkamu da sake haduwa a wannan shiri namu ko in ce program namu na chemistry na Salam TV Nigeria. Idan masu kallon mu za su iya tunawa a last episode din mu mun tsaya a naming of alkene an mun ba da examples kamar guda biyar zuwa uku. So kafin mu fara za mu faɗi abin da muka yi a baya saboda mu tuna kafin mu ci gaba. A last episode din mu mun faɗi meaning of alkene and roles for naming alkene. sannan kuma mun yi alkyl mu fara da alkene mun ce alkane is one of the family of aliphatic hydrocarbon having carbon carbon single bond and general formula of CnH2n plus 2 alkane su ne family idan aka ce family kamar dangi na aliphatic hydrocarbon su wannan aliphatic hydrocarbon din su ne straight chain abin da yake a chain having carbon carbon single bond suna da carbon single bond carbon and have general formula of CnH2n plus 2 amma ba da series na alkane guda goma na farko mun ce akwai methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane nonane and decane mun ba da su guda goma sannan mun faɗi yadda za a samu su using the general formula sannan abu na biyu mun ce alkyl alkyl include all the groups derived from alkane by the loss of one hydrogen atom su wannan alkyl ɗin wani group ne in dai abu aka samu losing na hydrogen atom aka samu ragi na hydrogen atom misali methane is CH4 the moment aka cire masa one hydrogen atom ya zama methyl sai mu cire wannan ANE ending ɗin na alkene mai saka YL saboda is alkyl ya zama alkyl ya tashi daga methyl daga methane shi yasa muka samu methane ya zama methyl by loss of one hydrogen atom sannan mun faɗi wasu rules da za mu yi amfani da su lokacin da za mu yi calculating wannan chemical formula ɗin na alkene kamar muka ce Number one, select the longest carbon chain containing the carbon atom to know the number of carbon present. Sai mun fara selecting carbon ɗinmu dogon carbon chain ɗinmu ba mu ɗauki ɓangare ɗaya ba dukkan shi dogon shi sannan mu san how many carbon are a gurin are they present in muka san number of carbon ɗin if number of carbon ɗin is 5 mun san ya zama pentane so daga nan sai muka gane cewa okay in muna da number of carbon guda biyar mun san cewa is pentane number two kuma sai mu nemi substituent ɗin da yake tare da shi misali idan aka samu function eh, idan aka samu methyl on position 2 za mu kirga musa muna da carbon 5 is pentane so on position 2 muna da wani substituent ya zama methyl sai mu adin din shi in the parent name sannan we use comma between numbers idan za mu sa numbers da letters muna amfani da comma oh, numbers eh za mu amfani da comma idan zamu idan kuma number da letter ne za mu amfani da hyphen saboda ba ɗaya bane ba sannan mun ce the number of substituent is also added to the parent name wannan number na substituent din misali in methyl din is at position 3 za mu ce 3 methyl me yasa saboda sai mun indicating wannan position din sannan za a gane cewa muna da parent name na, na pentane sannan muna da substituent na methyl at position 3 wayannan su ne abubuwan da muka faɗa sannan mun ba da example kamar guda uku ko zuwa biyar ne mun yi sannan yanzu za mu ci gaba da examples din saboda a ganewa sosai to take example 1 rule ɗinmu na farko an ce select the longest carbon chain muna ganin wannan mun san wannan ne longest carbon chain ɗinmu sannan sai mu counting ɗin shi 1 2 3 4 mun san under alkane series number 4 is butane so daga nan mun san muna da butane sannan this hydrogen are part of the carbon chain therefore ba mu da wani substituent da ya zama a cikin nan gurin ba mu da wani CH3 ko bromine ko wani abu a nan gurin don haka wannan is called normal butane name din shi is butane take example 2 Example 2. First, we have to count the number of carbon present. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. The parent name is pentane. Any substituent, muna da substituent ana. 1, 1, 2, 3, 4. at position 4 muna da bromine in muka fara daga nan 1 2 at position 2 muna da bromine and we said this halogen groups when naming them muna amfani da bromo chloro fluoro therefore at position 2 we have two bromo pentane wannan shine name din shi saboda wani zai ce me yasa mun fara naming daga nan ba za mu ba substituents mu lowest number saboda muka fara daga nan 1 2 3 4 at position 4 muna da bromine in muka fara daga nan side din 1 2 therefore we take the lowest number shi yasa zama 2 bromo pentane Example 3. Select the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4. We have butane. So, sannan kuma muna da substituent. Wannan are the, our substituent because they are different from this hydro, uh, hydrogen atom bonded, bonded to the carbon. So, wayannan substituents ɗin kuma guda biyu and they are at position 2. Muna da 1, 2, 1, 2, 3, 4. Therefore, at position 2, we have 2 bromine. And we said subsequent more than 2, 3, and 4, we use di, tri, and tetra. So these are dibromo because they are 2. Dibromo, 1, 2, 3, 4, butane we use hyphen between number and letter shi yasa nan ya zama 2 hyphen butane this is the name of this compound dibromo butane 1 2 3 4 butane another example ga wani example ɗin first za mu fara naming za san meye parent chain ɗinmu 1 2 3 4 5 6 7 8 and under alkene series ɗin mun san number 8 is octane sai mu duba muna da substituent we have two different substituents we have CH3 that is methyl shine methyl ko and we have BR shine bromo bromin ne ya koma bromo saboda ya koma za a yi naming ɗin shi so at position one, 2 three, four, five, six, seven, eight. at position 2 we have bromin at position 3 we have methyl and in za ku iya tunawa a rules ɗinmu mun ce we name this substituent in alphabetical order so b za ta fara zuwa sannan m in mun tashi rubuta sunan zai zama two bromo two bromo three methyl octane wannan shine name ɗin compound ɗin nan duk wanda ya ga an ce two bromo meaning in position two akwai bromine 3 methyl in position 3 akwai methyl and octane shine parent number of carbon din da ke present a cikin compound din meaning 1 2 3 4 5 6 7 8 is octane so da wannan with these examples ina gan za mu kawo ƙarshen wannan episode din daga nan na san kowa daga nan zai iya duk compound din da aka bayar za a iya naming din shi using rules din da muka bayar sannan akwai wani wannan din da za mu yi sai next episode yadda za a shi ma nemin ne amma ya bambanta da wannan wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh